gabatar wa karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الله سبحانه وتعالى يكاوم ونرانا kamar yadda muka faɗa cewa akwai wani ɗan uwa daga cikin yan uwa da ake tare da shi Allah ya rafa mara asiri wanda za ku ganshi ya sha wata malin malin yana zazzara ido a cikinta Allah ya fitar da shi daga wato zama na tuzuranci ta zuru alawa zana mazuru yau da haka wannan aure muna roƙon Allah Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ce gara da ake to kamar yadda sanarwa ta gabata jiya cewa insha Allah za a yi karatu yau akwai dan uwa mala alƙasim shi ma yana nan zuwa insha Allah yana hanya a wanda zai fara yi mana karatu na farko shine dan uwa mutumin namu wanda ba sai mun faɗe shi ba shine Sheikhul Arab kuma abinda za mu tattauna a wannan dare shine da yake da alaƙa da amradil umma ko kuma fasadil qulub abin da yake da alaƙa da ainihin wato lalacewar zuciya domin kamar yadda kuka sani zuciya ita ce mutum in ta samu mutum ya samu in ta samu matsala mutum ya samu matsala Allah ya kiyaye da haka malam zai fara insha Allah akan bismillah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 وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكي ونن دري نلهدي رانا أكبر 26 ga watan Juma'a al-Akhirah 1435 Hijriya 26 ga watan 4 shekara ta 2014 miladiya a wannan masallaci na gwammaja ihya sunna a 'yan majalisu layin da yake kallon asibitin kashi na dala a cikin birnin kanan najeriya a ranar da ɗan uwa kuma babban malami ramzi a cikin rumus na matasan malamai na wannan nahiya samu ta afirka ta yamma sahibu sautul jahwari sahibu hijaj wal barahim musa ibn yusuf asadu sunna wanda kullum yana tuna min da asad ibn musa ibn furat ibn marwan ibn al-hakam asadu sunna ɗaya daga cikin al'immatu sikat wanda yake ya gaji mulki amma ya watsar da Jiya ta mulki ya rungumi jiya ta karatu wanda saboda ƙarfinsa fiƙa ne a hadisi kana kuma ta fuskar abin da ya shafi yaƙar bida'a wato idan 'yan bida'a suka ji gunjinsa wane a ce jakunan jeji sun ji gunjin zaki kuma sai aka dace da sunansa asad kuma ya zama asadu sunna asadu ibn musa wanda aka fi sani da asadu sunna Shi ne wannan ya tuna min da faɗin mai faɗa da yake cewa wai sammauhu dahiyatan walam tukhti ma'anahu wa qad qalu li kullin nasibun min musammahu wai sun ce kowa za ga a cikin sunansa akwai ɗan wani nau'i na ma'anar halinsa da yanayinsa shi ma an kira shi asadus sunna li'annahu yushbihu asadus sunna ah, kamar yadda malam musa ya gabatar a baya asali karatunsa ne wanda yake gabatarwa a duk ranar asabar to sai daidai da ɗaya daga cikin abokananmu da ake kaiwa da komowa da su a cikin wannan masallaci mala abubakar kamar yadda za a iya ganinsa a ɓangaren hagu daga inda muke zaune shine mutum na farko da yake zaune da babbar riga ruwan kwai ko ruwan madara da bakar hula shi ne mataimakin kwamandan agaji na wannan masallaci to ɗaurin aurensa ya tashi duk da cewa saboda karamci irin na ahalus sunna da ba a gaya mana cewa ya kamata a yi laccar ba ba don ba a so a yi ba sai don jin nauyin wai kamar kada a ɗora wata ɗawainiya ko kaiwa da komowa to amma da abin ya zo a ƙurace sai aka gaya mu aka ce kuma in sanarwa da malam musa to kama huwa halu wa kama hiya al'ada ina gaya masa ya ce sam'an wa ɗa'atar to sai muka ce to shi kenan mu zo mu tattauna a ɗazu ajiya muka tattauna ko ɗazu ne akan cewa to ya kamata mu duba cututtukan al'umma mu dan tono wasu daga cikinsu mu kuma ba da shawarar yadda za a maganta wasu daga cikin cututtuka domin mu yi tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da abin da za mu faɗa na daidai akan Allah ya sanya albarka a cikin wannan daurin aure da aka yi kuma Allah Ubangiji ya sa sanadiyar shigarsa da ita aljanna kenan kuma sanadiyar ci gabansa da ita da al'ummar musulmi baki ɗaya mala alƙasin umar shi ma zai zo kamar yadda ya tabbatar mini a ɗazu domin shi ma sai ɗazu na gaya masa sai dai yana karatun muwaɗa ta imam malik a masallacin da yake can wajen zuwa gida alhaji saminu sai muka yi da shi cewa ya tsaya ya ɗan ba karatun sai ya taho ya ce to in allah ya da yana kan hanya zai zo to da ka da abin da za mu yi shi a taƙaice ne saboda muna da yawa mu uku ne abu na biyu kuma gaskiya ba shiri domin kawai sai dai mu yi jakar magori duk abin da Allah ya sa mun riƙe shi ya zo mu faɗa Allah Ubangiji ya sa mu faɗi daidai Allahumma inna nas'aluka albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda cututtukan al'umma suna da yawa wasu cututtukan sun shafi mu mu al'umma wasu kuma sun shafi zukatanmu wasu kuma sun shafi mahallinmu da inda muke zaune to babu cutar da take rusa mutum duniya da lahira irin cutar da ta shafi zuciya domin kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin annu'man ibn bashir wanda imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala a cikin jiki akwai wata tsokar da in ta gyaru to dukkan abin da yake na jiki ma ya gyaru in ta ɓaci kuma dukkan abin da yake cikin jiki ya ɓaci mazala ya ce ita ce zuciya ita kuma wannan zuciyar ita ce mahallin musulunci da kafirci kuma ita ce mahallin da ubangiji yake kallo dalilin kwa da yasa ce ita ce muhallin da ubangiji yake kallo abin da ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana kallon zukatanku to shi yasa idan aka zo gaban Allah ranar tashin alkiyama ba ruwan ubangiji da yadda aka gina ka da irin magungunan da ka sha domin samarwa da jikinka lafiya da irin mahallinka da ka gyara ka zauna da irin ƙwaƙwalwarka da tunaninka ba ruwan allah da wannan in mutum mahaukaci ne shi a duniya in shi ne sarkin ƙazamai na garinsu abinda allah zai duba kawai zuciya, zai ga tana da lafiya ko ba ta da lafiya ubangiji yana ba mu labarin annabi ibrahim yake cewa wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zo wa Allah bi qalbin da zuciya salim wacce take mai lafiya ai za ta salamatin min jami'i amradul qulub wacce ta kubuta daga dukkan nau'o'i na rashin lafiyar da ke damun zuciya wannan shi ke nuna cewa ashe zuciya tana yin rashin lafiya ya zo a cikin hadisin abu huraira sahahul ulama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal quluba latasda'u kama yasda'u alhadid zuciya tana yin tsatsa ta yi datti kamar yadda ka san wato karfe yana yin tsatsa ya yi datti shi yasa a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya kira wasu zukata da suna marasa lafiya ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad kan annabi ku fa ba irin ragowar mataye bane ta fuskar daraja da matsayi in ittaqaytunna tunda dai kuna da takawa fala takhda'na bil qawli to in kuna magana kada ku ninga karairaya da murya lokacin da kuke faɗar magana fa yatma allazi fi kalbihi marad don kada wanda zuciyarsa ke da rashin lafiya wato tasaran wani mugun abu da take tunani cewa za ta same shi a tattare da ku wannan ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi kenan ko kuma in taqaitunna ku masu takawa ne to in har kun amsa sunan masu takawa sai zamanto in shar'iyya ce ala asliha in ittaqaytunna to fala takhda'na bil qawl sai zaman jawabu shaf fayatma fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa ash-shahid dai alladhi fi qalbihi marad dalili ne na cewa ashe akwai wanda zuciyarsu ba ta da lafiya haka ubangiji yake cewa a cikin suratul hajj ba mu taba aiko wani manzo ko annabi ba illa illa idza tamanna sai yayi ƙoƙari da yunƙurin ya isar da saƙon Allah kuma kowa ya bi saƙon to a lokacin da yake wannan tunanin cewa in ya isar da saƙon ta hanya kaza kowa zai bi to alƙa shaitanu fi umniyatihi sai shaitan ya zo ya jefa tarnaƙi a tsakankanin wannan abin da manzo yake burin ya isar to amma sai Allah ya ce fa yansakha Allahu ma yulqi shaitan sai Allah ya shafe abin da shekan ya jefa na kokwanto a cikin zukatan mutane sa'annan sai ubangiji ya tabbatar da ayoyinsa a ƙarshe Allah ya ce domin ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya abin da shekan ɗin ya jefa ya zama fitina ga wa'anda zuciyarsu take da rashin lafiya lillazina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum to kaga wannan ma aya ta tabbatar da cewa akwai masu rashin lafiya ta zukata a wata fassara kuma illa idza tamanna ay illa idza qara'a ala an-nasi ma unzila ilayhi ala haddi qawlihi ta'ala wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya ay illa al-qira'a mujarrada an fahmi ma'aniha tamanna kitaballahi awwala laylatin wa akhirahu laqa imam al-maqadiri kamar yadda Hassan ibn Sabit yake yi wa sayyidina Usman Rasa'i to kenan a zuciya akwai marar lafiya kuma rashin lafiyar zuciya shi ke hana mutum ci gaba a duniya da kuma lahira kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul nur Allah ya ce وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا kaga anan ma Allah ya tabbatar da cewa akwai mutanen da cikin zukatansu akwai rashin lafiya kamar yadda ya faɗa a cikin suratul baqara fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada to tambaya me rashin lafiyar zuciyar kuma ya yake a cikin mu to malamai sun yi bincike ƙarƙashin waɗannan ayoyin wajen gano matsalar da ke addabar al'umma take haifar da rashin lafiya a cikin zukatansu in mun ce dai rashin lafiya wani abu ne da yake bujiro wa abin da yake da lafiya ya rage masa wannan lafiya wannan shine rashin lafiya a wajen mutanen da suke ba likitoci ba da wajen likitoci in ka je wajen likitoci kuma sai su gaya maka waɗannan abubuwan da suke iya zuwa su addaba abu mai lafiya don su cire masa rashin lafiya to cikin abubuwan da malamai suka fitar na matsalolin da ke damun zuciya har su haifar mata da rashin lafiya wato na ɗaya akwai raunin imani na biyu akwai bin son zuciya na uku akwai ƙeƙashewar zuciya da rashin karɓar gaskiya to yawanci dukkan abin da za a faɗa maka a matsayin matsala ta zuciya da rashin lafiya yana komawa zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan uku ne to idan muka ɗauki na farko ba'ful iman raunin imani menene yake janyowa zuciyar mutum ya zan tana da rauni na imani kuma in ta samu raunin imanin wata matsala ce take haifuwa sakamakon raunin imani to amsar magana ta biyu abin da yake haifuwa idan imani ya rauni yakan janyo dukkan wata matsala da kuma dukkan wata fitina komai kankantarta idan ta taho ta naushi zuciyar mutum sai ta durkusar da zuciyar ƙasa sai da zuciyar ba ta da lafiya ba ta da dakaru da ƙarfin da za ta iya tsayawa ta fuskanci wannan matsalar ta shubuha ko ta sha'awa da take tinkaro ta kamar misali mutumin da virus na aids ya shige shi shi aids ba ai ba shi ne yake kashe mutum ba kai tsaye ko idan ya shiga jikin mutum alhayawanat almudadda ko abin da ya kira antibodies eh, cells ɗin da suke jikin mutum wanda su suke ba wa mutum kariya garkuwar jiki to wannan kwayoyin na cutar sida su zuwa suke sai su kashe wannan garkuwar jikin sai ya zanto jinin mutum yana da ƙarancin kariya ko kuma ba shi da kariya to da zarar ya kamu da wannan matsalar to ba za ka rasa shi da tv ba saboda a cikin sinadarin jininsa babu kwayoyin da za su iya tinkarar matsalar cutar tv da ake iya ɗaukar ta a kowace iska da za a shaɗa ɗaya kenan sannan cutar vdrl duk mai hiv ba ka rasa shi da vdrl ba ka rasa shi da kaza ba ka rasa shi da kaza saboda jininsa ba shi da eh, wannan immunity ko kariyar da za ta iya hana cuta shigowa to haka zalika duk mutumin da zuciyarsa ta zan ba ta da lafiya to duk sanda fitina ta zo sai ta yi awon gaba da shi ita kuma fitina kullum Allah ne kaɗai ya san adadin fitina da take shigowa hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad da sayyid bukhari da sayyid muslim hadisin huzaifa Allah ya ƙara yadda a gare shi a hadisin abu huraira afwan Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'uda ana bujiro da fitina zuwa zukata yadda ka san karanta barma da ka huce wannan karan sai wannan karan haka fitina kullum take zuwa wa zuciya fa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda duk zuciyar da ta ki wannan fitinar sai ai mata farin dugo duk zuciyar da ta karɓo wannan fitinar kuma sai a mata bakin dugo zuwa ƙarshen hadisin to ta yaya zuciya ba ta da lafiya za ta iya ƙin karɓar fitinar shi yasa duk wanda zuciyarsa ya zambata da lafiya to za ka gabata raina fitina komai kankantar kuma a ƙarshe kamar yadda wannan hadisin ya nuna mazala sama ya ce sai zuciyar ta zama aswada mirbad kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara sai ta zama baƙaƙirin yadda ka san tintsirarren kofi kofi ne da aka zuba ruwa amma an tintsirar da shi an zuba ruwan zai zauna ba zai taba zama ba sai zan in an kawo zuciya abin alkhairi ma ba za ta karba ba in ka mata na sharri ma ba za ta karba ba to wannan na amsa tambaya ta bi sai ta daya menene yake janyo raunin imani abubuwan suna da yawa amma zan dau abu ɗaya tak in yi magana a kansa shine munafunci annifaqu munafunci sai to maganar mu gaba ɗaya za mu yi ta ne akan munafunci kuma ba na jin an taɓa halittar zamanin da ya tattara munafukai masu yawa irin wannan zamanin eh, wallah wannan ba na faɗa muku ne wai haka shaci faɗi ba za ku yarda da ni in na gaya muku dalilai domin za ka zauna tare da munafuki, kai baka san munafuki bane shi ma bai san ba bane shi kansa munafuki yanzu ya gagara sanin cewa shi munafuki ne saboda mun ɗauke ma'anar munafuncin mun komar da ita can gefe guda domin mu sama wa kanmu lafiya alhali sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsoro suke yi kada ubangiji ya tashe su a cikin munafukai tare da cewa sun yi nisa da inda munafukai suke ya tabbata sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana kiran Huzaifa Huzaifa fa Allah ya ƙara yadda a gare shi ya keɓe daga shi sai shi yana masa kuka yana cewa an shudu kalla ina haɗa ka da Allah hal sammaniyan nabi sallallahu alaihi wasallam min almunafiqin ka taɓa jin manzon Allah da yake gaya maka sunayen munafikai ya taɓa faɗa faɗa ta alif ina kai ina munafinci ya Umar ibn al-Khattab amma saboda suna da matukar tsoron munafinci ba su sake ba to shi yasa sai zan munafikai a cikin sabai kwata-kwata babu sai dai waɗanda dama asalinsu ba musulmai ba ne domin nifaƙar da ke cikin lokacin annabi sama nifaƙa ce babba kamar da za mu zo mu ji ba ƙaramin munafunci a lokacin manzo Allah sallama domin kawai ko dai ka zama musulmi ko ka zama munafiki cikakken munafiki kuma duk an san su wa'ancan munafukan su Abdullahi bin Ubay bin salo amma ba a taɓa samun wani mutum cikin muhajirun da ya zo maka ya zama munafuki ba ba a taɓa samu ba iya tsirarin mutanen madina waɗanda dama kuma an zo an tarar da su akan munafincin imam al-bukhari a cikin sahih ya kawo hadisi mu'allakan da siratul jazm izuwa ga Ibn abi mulaika yake cewa shi ibnu abi mulaika yake cewa a adaraktu Salasina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace na riski mutum talatin cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq kowa in ka same shi a firgice yake yana jin tsoron kada a ce har da shi a cikin munafukai bari kwatanta muku irin tsoron da suke ji yau kwana biyu ne aka ba mu labarin an yi gobara a singa haka ne to la qaddar Allah yanzu duk wanda aka buga waya aka ce gobar ko ya gani a social network ko ya ji a labarai cewa gobara ta tashi a daidai wuri kaza sai zanto yana da kanti a wuraren a daidai wuraren ya za ka ji zuciyarsa a firgita tukunna sai ya je ya tabbatar da shin har da kantinsa ko ba kantinsa to tsoron da sa'abai suke wa munafunci ya fi wannan tsoron da mai kanti yake wa kantinsa in ya ji cewa gobara ta kama a kusa da wajen ba wai kawai ma'ana ka ce kana mu ma ai muna jin tsoron munafunci to amma me muka yi wajen gudar munafunci kana kwance ka kwana ka tashi kuma ka ce kana jin tsoron munafunci alhali kuma in aka tashi aka karkaɗe maka ƙura sai a ga alamomin munafuncin a tare da kai abu nu'aym al-asbahani abdullah ahmad ibn abdullah al-asbahani sahib al-hilya a cikin hilatul awliya da kuma al-imam ibn al-jawzi a cikin sifatu safwa dukansu suka kawo asar da isnadi wanda yake ingantacce zuwa ga abu usman al-yashkuri khalid ibn abi khalid al-yashkuri ahad al-a'immat al-maqbulin yake cewa in ji shi abu usman al-yashkuri na tambayi abu raja al-utaridi imran ibn milhan tabi'i ne mukhadram ya rayu da manzo Allah amma sai bayan manzo Allah ya musulunta ya mutu a shekara ta ɗari suka min rajarin jama'a to ya ce na gamu da abu raja al'utaridi sai nake tambayarsa sai abu raja al'utaridi nake ce masa kai ne ka rayu da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shin kuwa ka ga suna jin tsoron munafunci ko ba sa jin tsoron munafunci in ji abu raja sai ce amma inni qad laqitu minhum sadaran kabiran na ko game da sahabbai da yawa ba za su kirgu ba in bracket shi abu usman al-yashkuri sai ce wa kana qad laqiya umar cikin sahabban da ya gani ma hadda sai na umar kaga kenan ya tarar da sahabban da suka zo bayan umar kusan gaba ɗayan su yace na'am shadidun na'am shadid wallahi tsoron munafunci suke kullum mutum in ya kwana roƙon Allah yake kada Allah ya sa ya wayi gari gobe ya zama cikin munafukai to shi yasa ba munafukai a cikin sabbai kwata-kwata irin wannan munafunci to me shi munafuncin da ake jin tsoronsa annifaqu a larabce asali annafaqu shine ramun kurege shi kuma kurege wata dabba ce daga cikin dabbobin da suke jan ciki irin su guza suka dangare su tsera su kada da su kuregi to shi cikin wata baiwa da hikima da Allah ya bashi in ya tashi yana yin kofar shiga guda ɗaya amma wajen fita sai ya kofofi biyar shida bakwai ta yadda idan ka zo za ka kama shi in ka toshe waccan kofar ka toshe wannan to yana da inda zai fita don haka ka san ta inda zai shiga amma baka san ta inda zai fita ba wannan shine annafa to daga nan sai aka ari kalmar ake gaya wa wanda baya zama a yanayi ɗaya wanda ya ci ha'ula'i bi wajihin wa ha'ula'i bi wajihin don ya zo ya ce maka ga yadda nake to ba lallai ne ya zama hakan nan yake ba wannan a alluga kenan a istilahi kuma abinda ake nufi da munafunci kamar da ibnu rajab al-hanbali Allah ji kansa da rahama ya ba da ma'anarsa a cikin jami'in ulumul hikam shine mutum ya ƙudire kafirci a cikin zuci amma a zahiri sai ya bayyana cewa shi musulmi ne wannan nau'in na munafunci shi ake kira annifaqul i'tiqadi ko kuma annifaqul akbar babban munafunci wanda shi aka samu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da madina take yasrib kafin zuwan manzo Allah sallama akwai manya a madina irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul bal ma Abdullahi bin Ubay bin Salul ana shirin za a nada masa kambi na sarkin Larabawan Madina Ka sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ka ku idza jaa al ma'u batala tayammu tun daga manzo Allah sama ya zo wa yake magana wani Abdullahi bin Ubay bin Salul to da shi da yan majalisarsa yan fadarsa ba su ji daɗi ba dan me manzo Allah sama zai zo kuma sa'an nan ya zanto shi manzan Allah ya karɓi mulkin gaba ɗaya na siyasar da na addinin to amma kuma randa manzan Allah sama ya zo sai ya zanto kusan duk madina ta ba shi haɗin kai to su kuma 'yan siyasa ne sai suka ga idan suka fito suka yaƙi manzan Allah sama 'ya'yansu ne ma za su fara su, kuma Allah ya ɗaukaka musulunci ba yadda za su iya kawai sai suka nuna su masu musulunta amma a zahiri ba musulmai ba ne shi yasa Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un in suka gamu da mummunai sai su ce mun imani in kuma suka koma suka gamu da shaydanu irin su munafikai sai su ce ai muna tare da ku wallahi injili muke wa musulmai shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa suna cewa amanna amma bi afwahihim da bakin su ne walam tu'min qulubuhum amma zuciyarsu haƙiƙanin gaskiya ba ta yi imani ba to wannan munafuncin walallahi alhamdu wal minna ya karanta kwarai a wannan zamanin ka samu mutumin da yake da irin wannan nau'in na munafunci dalili ku saboda yanzu ba lokaci ne da za a ce idan mutum bai furta shi musulmi ba ne za a yanke masa kai an kai lokacin da musulmai suka saki koyarwa addinin musulunci sai zanto kwarjininsu da su gaba ɗaya ta ja baya kai akwai wurin da mutum kunya yake ji ma ya bayyana sunansa a matsayin musulmi shugaban ƙasar central africa wanda shine shugaban central africa musulmin da a sanadiyar mabiyarsa ne ake wannan tafka wannan ta'asar ta central africa ai lokacin da zai hau mulki sai da ya ɓoye sunansa na musulunci ya fito da wani suna daban wanda ba za a gane inda ya dusa ba ba ma a taɓa zaton musulmi ba ne sai da ya ce ya zo masallaci ya yi sallah sannan a gane ashe musulmi to kaga yanzu kenan ba buƙatar yin annifaƙul asgar sai dai annifaƙul asgar to annifaƙul asgar ɗin kuma shi ne, kamar yadda ibnu rajab ya faɗa mutum ya nuna shi nagari ne a fili amma kuma a zahiri ba mutum ne nagari ba to wannan shine karka daɗa karka rage shi ne ƙaramin munafunci to yanzu don Allah man minna billahi alaikum waye a cikinmu yadda yake nuna wa mutane yanayinsa haka kuma yake gwada wa Allah kansa akwai akwai wanda yadda kake gwada yanzu misali ka fito tsaf mutane su ganka su kalle ka kyautata maka zato haka kuma kake bayyana a gaban ubangiji da zuciyarka mun taɓa ganin wannan akan idanmu ya faru a airport na jidda ana jiran jirgi to akwai wani ya taso daga riyadh sai transit a jidda kuma daga nan zai taho najeriya ya shiga ya tada sallah ya yi fatiha ɗan najeriya ne ya ɗauko ƙulhuwallahu fa zai fara karantawa saboda shi kaɗai ne sai ga wani balarabe nan sai zo ya matsa yana a sai fasa ƙulhuwallahu sai ya ɗauko bakara sau da ai yanzu wani ya zo kusa da shi in shi kaɗai ne zai iya karanta ƙulhuwallahu amma tun da da wani ya kamata wannan ya gane cewa ana fahimta sallah sosai to don allah wannan ba munafunci ba ne to kuma haɗarin munafunci ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ad-darkul asfal idan yan wuta suna ƙasa to su dakin za a yi musu a can ƙarƙashin ƙasa a sasu a ciki kuma sa'an nan ba wawa gaɓo irin munafiki domin shi gani yake yaudara Allah yake shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum su suna ganin wai yaudara Allah suke san Allah ke yaudara su ba domin iri-iri ranar alƙiyama kamar yadda ya tabbata idan aka tashi za a kasa mutane biyu arna za a yi wuta da su duk wanda yake arne gidi wuta za a yi da su. saura musulmai da munafukai su kuma kowa sai a bashi haske a hannunsa ana ba kowa haske sai an tafi kawai sai hasken munafukai ya shi sai ya mutu sai zan mummune ne kawai suke da haske ko ba za ka iya tafiya ba sai in kana tare da haske to shine Allah yake cewa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqta bismin nurikum kai ku dan tsaya da Allah mu dan tsosa na hasken ku namu ya mutu sai Allah ya ce ne ilarji'u wara'akum sai ya ce ku koma baya mana su nuran ku nemo hasken a baya mu ma ai daga baya muka tawo da shi to a wannan lokacin za a raba tsakanin munafikai da musulmai fa duriba bainahum bisurin lahu ba su sai a maza maza a raba tsakanin su da wata katanga katangar akwai wata kofa batinuhu fihi rahma ciki inda mutanen aljanna suke akwai rahma wa zahiru min qibalihi ta waje kuma daga gefen inda yan wutar suke inda munafikan suke al'azab to a lokacin ne fa masallaci ɗaya kuke zama da mutum kasuwar ku ɗaya ila ma gidan ku ɗaya yunadunahum sai kaji suna kiransu alam nakum ma'akum ba tare muke ba kalubala sai sai tare muke walakin nakum fatantum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani to kaga munafinci ashe yana da matsala kenan ko kuma kiri a gaban ubangiji duk wanda yake gwada wa mutane ga halinsa kuma a wajen Allah ba haka halinsa yake ba za a kira mutane su yi sujada zuwa ga Allah amma munafuki ba zai iya ba wa auna ila sujudi fala yastati'un ba za su taɓa iyawa ba to shi yasa ka yi ƙoƙari ka tsaftace zuciyarka daga munafunci don ka tsira daga wannan musibar ranar gobe alƙiyama. to shi munafuncin tun da wata sifa ce da take kasancewa tare da mutum ba za ka iya bayanin sifar ba sai dai ka yi bayanin alamomin sifa to mu kyala annifaqul akbar mu dau annifaqul asghar ya mutum zai gane cewa shi munafiki ne to sifofin suna nan da yawa sun zo a cikin alkur'ani sun zo a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma a takaitan takaicewa hadisai guda biyu sun zo mana da mafiya girman sifofi na munafukai wanda duk wata sifar da ba wannan ba za ka sama masa gurbi a wannan kuma sifofin guda biyar ne hadisi na farko hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan amr ibn al-as Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'atun man kunna fihi kanat fihi khillatun ko kuma khaslatun minan an-nifaq wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq arba'atun man kunna fihi kana munafiqan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kana kanat fihi khaslatun min nifaq abubuwa guda hudu duk wanda ya tsince su a jikinsa to ya zama munafiki idan kuma ya ga ɗaya daga cikinsu to ya sani cewa yana da aji a cikin azuzuwan munafukai sai mazala suna ce na ɗaya iza tumina kana idan aka amince masa sai ya ha'inci na biyu ya ce wa iza haddasa ka zaba. idan yi magana sai ya yi ƙarya na uku yace ce wa'iza wa'ada akhlafa idan yi alkawari sai ya saba na hudu kuma ya ce cewa wa'iza khasama fajara idan dai har za a yi zance da shi ko a tattauna da shi to akwai taurin kai da in karɓar gaskiya wannan shine hadisi na ɗaya da ya faɗi guda hudu sai kuma hadisi na biyu shi ma bukari da muslim sun rawaito shi daga abu hurairah Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun a ruwayar muslim wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko da yana sallah yana azumi kuma ya nuna muku cewa shi musulmi ne to ka kyale shi kawai munafiki ne shi ba abinda za a yi da shi shine iza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza na kana to idan ka tattara waɗannan za su fitan maka da abubuwa guda biyar abu na farko ha'inci abu na biyu ƙarya abu na uku yaudara abu na hudu saba alkawari abu na biyar kuma shine taurin kai da ƙin karɓar gaskiya ba mu ɗauki abu na farko ha'inci ha'inci kishiyar amana ne duk mutumin da yake maha'inci to ma'ana ba shi da rikon amana ita kuma amana shine mafi girman abin da mutum ya ɗauka a wuyarsa bisa zalunci da rashin sani Allah yana cewa inna aradna al ta ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula to shin da ya ɗauke ta wa huwa zalumin jahul an ɗaga masa ƙafa an ce shi kenan tun da zaluman jahula ne a dole wallahi sai ka sauke ta ya yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli inna allaha ni'ma ya'idukum bi Allah ya ce lalle yana umarta ku da ku sauke amana izuwa waɗanda kuka ɗauko amanar izuwa gare su to kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya hana mu yin ha'inci saboda duk wanda bai rike amana ba to maha'inci ne ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum tasma'un ya ku mummunai kada ku ha'inci ubangiji kuma la takunu Allah war kada ku ha'inci manzon Allah sallama wa kunu ai wa la takunu amanatukum kuma in an ba ku amana kar ku zama masu ha'inci shi duk mutumin da ya zama maha'inci duk mutumin da ya zama maha'inci ubangiji baya son sa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'ini Allah baya son duk wanda yake mai ha'inci kuma ha'incin nan da kai koda kayi ne dan karama to da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa itamin mani itamanak wanda duk ya baka amana to ka rike wannan amana ko wanda ya amince da kai kai ma ka amince da shi domin ka saka masa alkhairin da ya maka amma sai ya ce mai ta kun man khanaka idan mutum ya zo ya ha'ince ka ba kaka ce wallahi zai gani ni ma sai na rama kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka a hadisi ya tabbata hadisin anas dan malik allah ya kare yadda a gare shi al-imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad da al da abu ya'la al-musri da imam tabarani a cikin mu'jamu al-kabir da ibn Shibban da isnadi ingantacce yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai taɓa mana kuɗu ba ba face sai ya gargaɗe mu ya ja kunnen mu yana ce mana a cikin maganar da yake faɗa mana kullum sai manzo Allah ya ga musu inda zai musu kuɗu ba yana cewa babu addini ga wanda ba shi da amana la dina la imana liman amanata la liman amanata la duk wanda ba shi da amana to ba shi da imani wala dina liman la ahada la duk kuma wanda ba za ka iya amince masa ba akan zai iya rike maka alkawari to za ga ba shi da addini in kana neman tantagaryen mara addini ka samu wanda ba shi da alkawari to jama'a amma a yau babu abin da ya kai ha'inci yaduwa da yawa tsakanin uba da 'ya'yansa akwai ha'inci mu duba ga yadda iyaye suke haɗintar 'ya'yansu wajen tarbiyyantarsu inda inda abinda ima aljauhari ya faɗa a cikin tazibul abin abinda ake nufi da alkhawni a fayrus abadi a cikin alqamus shine an tu'tamana mana walatansa a baka amana kai kuma ba za ka yi nasiha wajen amanar ba iri ka ga yadda iyaye suke cuya wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu irin tarbiyyar da mutum irinsu haka ya kamata ya ba 'ya'yansa mutum fa yana ji yana gani ga makaranta da zai iya sa 'ya'yansa su taso a bisa tarbiyya iri kaza amma saboda rowa ko kuma ganin cewa ai wane da wane su ba haka suka ba ko mu ba haka ba haka aka yi mana ba ya manta cewa ba irin wannan zamanin suka zo ba sai ya ƙi to kin yin nan da ya ranar gobe alƙiyama sai ubangiji ya tambaye shi kuma wallahi ko ya ƙi ko ya so ya ɗanɗani ko ya tsosani ɗaya daga cikin alamomi na munafukai kuma dole a sashi a cikin munafukai ran alkiyama da za a raba tsakanin mummunai da munafukai sai an sa hadda shi to haka 'ya'ya ma masu ha'intar iyayensu uba ya yi maka iya abin da ya kamata ya maka ya biya maka kuɗi ka je makaranta amma iri-iri sai ka bar makarantar ka bo su abokanai na shirme ka ka ha'inci mahaifinka to haka tsakanin ɗalibai da malamansu malami ya zo ya gama shan wahala sai ta habiri na darasi ya ba da darasin ranar da za a zo a yi jarabawa kuma sai ɗalibai su bayyana a gabansa kamar ba su taɓa karatun nan ba ba ma za su je su duba karatun ba ballantana su wahalar da kan suna ganin kawai malamin ne yake ta haƙilo yana ta balokoko suna ganin za su yin ha'inci a cikin ɗakin jarabawa su saci amsa mace ta ha'inci mijinta yawanci mu mazaje da matayen aure abinda muka ɗauki ha'inci shine a yi sata a saci kuɗi to wannan na ɗaya daga cikin ha'inci babban ha'inci ne ma wannan amma bayan nan wasarere da kayan miji a cikin gida ha'inci ne daidai da mijinki ya zo ya aje allura tunda allura ne sai ka kwanno ba ka yi amfani da ita ba yanzu kaya an daina yin faci ba kasafai ake yin fati ba inda ba waliyan Allah sosai ba kuma yanzu makalli ma yanzu na karfe ake sawa da yana irga cin alamomin masu kuɗi kaga mutum ya sa makallin irin botul din nan kafin ma a zo maganar lint ai da an yi wa yara kayan sallah gidan masu kuɗi su suke saka makallin karfe dan tas irin namu kuma shine muke sa na roba yanzu gaba ɗaya kan ka samu mai makallin roba ɗaya ka samu masu lint sun kai nawa ko ba haka ba ina yanzu naira 20 ne zuwa talatin ake sai da shi in ka bani naira hamsin sai a baka mai kyau to sai miji ya kawo allura ya aji akwai matar da ba ruwanta kawai ran da ya sake dawowa shi bisa kyakkyawan sa wannan allurar tana inda take sai zai tambaye ta ce ina allura wallahi ni ban sani ba ai ba bani kai ba kai ka ajiye ga wannan otuminat walam tansah an amince mata amma ba ta yi nasiha ba kuma wannan shine ma'ana alkhiyana ha'inci to shi ma mijin kuma ya ha'inci matarsa wani lokacin matarsa ta gama tsora kyakkyawan zato a kansa cewa ga yanda yake ba za ta ringa muraƙabarsa ba kuma sai ya ha'ince ta wannan banda tsakanin aboki da aboki yanzu nan ne za ka zauna kai da abokinka ka gaya masa sirrinka da matsalarka saboda shi mai matsala kullum burinsa ya faɗi matsalarsa wai don a taya shi a jajanta masa wallahi wani ma sai ya samu mutum ce da Allah ina so muna da magana da sai kun keɓe daga kai sai shi sai ce maka wallahi wani abu ne ke damuna amma da Allah amana ba na so a faɗa wa kowa ta ba matsala ba ko wataƙila matsala ce tsakaninsa da iyalinsa ya kwashe duk ya gaya masa munafiki in ya tashi ya samu abokinsa munafiki ya ce ka san abin da yake faruwa wallahi ba sani ce sun sake bata da matar ta wa mutumin ka mana sai ya kwashe magana gaba ɗaya ya gaya masa wajen riƙe sirri ko da bayan kun bata da mutum bai halatta ka faɗi sirrinsa ba in ba haka ba ka ha'ince shi yasa Allah ya ce bayan ya gama bayani akan in miji ya saki matarsa sai ce wala tansawul fadla bainakum kada ku manta da irin falalan da take tsakaninku ta amincewa juna don kada ku dinga ɗaukar sirrin junanku kuna yaɗa wannan ha'inci ne ha'inci kuma alama ce daga cikin alamomin munafukai sannan kuma arna ma su aka sani asali da rashin da khiyana da rashin riƙe amana kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa allazina ahadta minhum ثم ينقضون في كل مر... الذين عاهدت منهم منين ثم ثم ينقضون عهدهم في كل في كل مرة وهم لا يتقون باسا جن tsoron Allah kuma ba za su kiyaye dokar ubangiji ba kuma duk wanda aka kama shi da laifin ha'inci to ya halatta in mutum ya ha'ince ka ka fito ka faɗi cewa munafiki ne kuma Allah ba zai kama ka a cikin waɗanda suka yi giba ba domin Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulim sai ka ce jama'a wallahi ban taɓa sanin wani munafiki ba ne. kuma kai daidai amma in ka bari kai karamci ya fi lada amma in ka zo ka ce wallahi ashe wani munafiki ne ya ce wanne ce wani mana me yayi wallahi amince masa ne na bashi amana kuma ya ci amana nahika an abin da yake faruwa a kasuwanninmu da Zara, ubangida ya sa kafa ya bar wajen a ha'ince shi a cikin dukiyarsa a ha'ince shi a cikin kayansa a cutar da shi da kuma iyayen gidan su masu ha'intar yaransu banda waɗanda ake ba su marayu su riƙe su ha'inci marayun su musanya dukiyar marayun da dukiyarsu ta kansu ko su dira akan dukiyar su dinga cinta ba sani ba samu da zuman cewa wai ai su ba mugunta suke yi ba to ya kuwa wannan khiyana kaɗai in ka ɗauke ta za ka iya yin lacca a kanta kama yi laccoci a kanta ba lacca ɗaya ba ka kawo nassoshi na alƙur'ani na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan khiyana to shawara ta gare mu shine duk wanda ya san cewa akwai wani tabo na ha'inci a tare da shi to yi kokari ya karkaɗe taban wannan ha'incin in akwai zalunci akwai zaluncin wani a tare da kai ka taɓa tona masa asiri ko ka ci amanarsa to je ka ka gaya masa ka nemi afuwa ya yafe maka in ka nemi afuwa ya yafe maka shi kenan ka koma baka da laifin komai shi sa imam shafi'i yake cewa izil mar'u la yar'aka illa takallufan fada'ahu wa la tukfir alayhi ta'assufa fa fi an-nasi abdalun wa fi at-tarki rahatun وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا yake cewa wala khaira fi khillin yakunu khalilahu wa yalqahu min ba'd al-mawaddati bil jafa wa yanshuru sirran qad taqadama ahdahu wa yanshuru amran kana bil amsi qad khafa salamun ala ad-dunya idha lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'd min sifa yace fala khaira fi khillin yakunu khalilahu babu alkhairi ga abokin da zai iya ha'intar abokinsa wa yalqahu min ba'dil mawaddati bil jafa gashi da ana cikin kauna da soyayya amma kuma daga baya zai fara masa jafa'i wa yuzhiru amran ko wa yanshuru sirran qatta qadama ahadahu ahaduhu sai kuma yazo da can ga wani sirri ya dade a boye amma idan kun bata sai zai dinga gaya mutane sirrinka wa yuzhiru amran kuma sai ya zo ya bayyana wa mutane wani al'amari naka kana dul amsi kad khafa bayan ajiya da al'amarin ba wanda ya sani kuma babu wanda suka fi fadawa cikin wannan musibar ta ha'inci irin mata da mijin da suka rabu yanzu nan sai mace ta zo maka malam wallahi tallahi wani ne dama ai duk ganin da kuke masa ka wai ta zo tana kawo ƙararsa. to ai Allah za ki gayawa in ya cuce ki sai ki haɗa shi da Allah ba mutum za ki je ki kai kukansa kina tona wa mutum asiri Allah ya rufa masa asiri to wa idza atumina khana wa iza haddasa kazaba idan kuma ya zance sai ya ƙarya wannan ƙarya ba sai na yi magana akan ƙarya ba kowa ya san ƙarya sifa ce ta arna sifa ce ta waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala baya so kuma ƙarshen makaryaci ranar alkiyama shine Allah zai azabtar da shi irin azabar da ba kowa yake yi wa ya tabbata a cikin hadisin Abu Sa'id Allah ya ƙara da a gare shi wanda Imam Ahmad da Abu Ya'la suka rawaito da isnadin da Imam al-Munzir ya ce rijalun thiqat ko rijalun rijalus sahih aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi wai shin ayakunul mu'minu jabanan akan samu mumini matsoraci wanda zabo ne da an yi tsawa ka ga ya firgita ba Allah ce na'am akan samu muminun jabat ma dai wanda ya zama kauli shuja sai aka ce to ayakunul mu'minu bakhilan akan samu mumini kuma yana da dan ruwa da rike hannu maza akan iya samu sai aka ce to ayakunul mu'minu kaziban akan samu mumini yana ƙarya maza Allah ce la duk wanda kaga yana yin ƙarya to da wahala ummuni kuma ko ubangiji subhanahu wata'ala da ya ƙi karɓar na faɗa munafukai Allah ya ce saboda su maƙaryata ne sun kasance suna yin ƙarya wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wal nakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون saboda ƙaryar da suke yasa Allah ma ya iya karɓi sadakar tasu da suka kawo saboda haka mu kiyayi ƙarya manzo Allah sallallahu salama wasallam ya ce iya wal kadhib a hirdinku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ƙarya tana sa mutum ya zama fajiri fajirci kuma yana sa mutum ya zama ɗan wuta aje magana ƙarya domin tana da faɗi sosai lokacin da ya kamata in tsaya kuma ya yi sai kuma wa idza ahada gadara sannan kuma idan ya alkawari sai ya yaudara to yaudara idan aka ce yaudara akwai kalmomin larabci da suke nuna ma'anar yaudara da yawa daga ciki akwai alhazulu daga ciki akwai alhadu ko almukhada'a sannan kuma akwai alghadaru to al al-mukhada'a tana iya zuwa da kyakkyawar ma'ana tana iya zuwa da mummunar ma'ana kyakkyawar ma'anar ta shine ka amfani da wata siga ta dabara domin ka amfanar da wani malam musa babban malami ne sai na ga ya ɗauko jakarsa ta laptop muna tafiya da shi sai na ce alaga ta malam ko za ka ban jakar na rike riƙe maka sai sai a ba komai yayi tawalu to can ni kuma ina so lalle dai ba na so a ganshi da kaya a hannunsa ina so in taimaka masa sai ce kai malam wannan kwamfuta wai an ce ta yi kilo biyu sai ce haba jifa sai in karɓa kawai sai in rike ce a karkala ai shi kenan mu ta kawai ai na yaudare shi ko wannan kyakkyawa yaudara ce ko mummuna kyakkyawa ce to saboda yaudara ma tana da kyakkyawan ma'ana shi yasa da Allah ya tashi ce yukhadi'una Allah wal yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna yaudara Allah nan kwa shi ke yaudara su ta yaya yaudare su ya ce kar a kashe su tunda sun ce la illallah sai suka zuci da gaskiya ne ya ce ka a taɓa dukiyarsu tunda sun ce la illallah Allah fa ya san munafukai ne arna ne sai an zo alƙiyama ranar alƙiyama kuma kawai sai su ga an tashe su a tuta arna ka ga akwai ta tafi wannan amma ba za ka kira Allah da suna khadi'un ba saboda tana da kunshe da wata ma'ana shi kuma asma'uhu kulluha husna kawai ka bashi a iya sifar da Allah ya sifanta don ya zan ya tsaraita da kyakkyawar ma'ana kawai balma ma'ana da tafi kyau to wannan algadaru shine mutum ya sakankance da kai kai kuma ka kai shi ƙasa to shi ma yana faruwa a cikinmu da yawa misali musamman akan abin da ya shafi aure yanzu mafhumin yaudara ya canja Abin da mata suka ɗauka da ma'anar yaudara kawai shine namiji ya yunkurin auren mace bai aure ta ba kawai ya zama mayaudari ko kuma ya auri mace ta zata cewa ba zai mata kishiya ba sai ya mata kishiya don haka ya zama mayaudari ko munafuki wannan ko ba ita ce yaudara ba ba kuma shine munafunci ba abin da ake nufi da yaudara shine ka bari mutum ya raja'a da kai akan karkashin ka raja'ar da ya kuma ya zanto bi ya cancanci ya raja'a da kai in saboda ko sharaɗi da kuka yi da shi ko kuma bisa al'ada dama an saba haka ko kuma ka ɗaukar masa alkawari kai kuma sai ka bi ta bayan fage ta inda bai gane ba sai ka kai shi ƙasa ka kwantar da shi kamar arme ya shigo ƙasar musulmai a ce za a ba shi haɗin kai ya zo ya yi sana'a sadan musulmai su tsaru da sana'a shi kuma ana sa ran ya fahimci addini sakamakon haka sai ya zo kawai sai a kewaye shi a kashe shi to duk wanda ya kuskura ya ka ranar gobe alkiyama ubangiji wata wata'ala sai ya shigar da shi wuta sakamakon ya yaudari arni to ina kuma ga ya yaudari musulmi mazala salama ya faɗa ya ce ranar alkiyama allah zai sanya wa kowane mayaudari tuta ya ɗauke ta a ɗora masa nauyin abin da ya yaudara a ce hazihi ghadratu fulan ibn fulan wannan ita ce yaudarar da wani ɗan wane yayi haka zai dinga yawo duk wanda ya kalle shi sai ya gane cewa mayaudari ne to abin da ake nufi shine ka zo ka kulla maganar aure da wata mace yi alkawari ita za ka aure ta ka nuna mata ba wata sai ita wataƙila ma ka yi magana da iyayenta kai kuma ashe a cikin zuciyarka ba ka nufin ka aure wata bukata ce kawai ko dama gani kai an tunkaro ka za a aura maka wata wacce baka so sai kai wuf ka nuna cewa ga wacce kake so waccan ƙuran na lafawa ita kuma duk ta koru waɗanda suke tare da ita sai ka zo ka ce ka fasa kaga wannan ba ƙaramin matsala ba ce wannan tabbas yaudara ce ko kuma ita ɗin ashe a ƙarƙashin ƙasa tana ƙulla magana da wani kai kuma kana ta cewa yaushe zan aiko tana a ai saura irin wani wan baban mu ake jira ya dawo da ya dawo shikenan an yi an gama wai auren katuma da malam musha nan kuwa ashe ita munafuka ta karkashin ƙasa tana kulla wata magana wuf kawai sai ka ta ce wallahi ita ma ta rasa yadda za ta yi ne bata sani ba ita yanzu ma ta ma rasa ma anya rayuwarta za ta iya nan kuwa mayaudariya tana sane kaga wannan ita ce yaudara amma lokacin da kake cikin soyayya da mace za ka aure ta sai tsan iyayenta suka wanka ce gaskiya su sun yi nazarin ɗabi'un wannan mutumin sun yi nazarin ɗabi'unki sun ga cewa ba za ku iya shiryawa ba ke watakila ba lalle ki gano ba su sun fi ki hangen nesa sai ka ce su gaskiya suna son maslahaki suna ganin gaskiya a haƙura da abin nan da fitittike sai ta zo ta ce maka to gaskiya ga abin da mahaifa na suka ce amma ka yi haƙuri wani sai zo ya ce wa iyayen sun yaudare shi ita ma ta yaudare shi wadda kuma ba yaudara ba ce lura da maslaha ne haka zalika mutumin da yake san mace zai aure ta daga baya kuma sai nazarin cewa gaskiya za a iya samun matsala idan aka yi auren nan ko saboda rashin lafiya da ita macen take da ita ko saboda shi da yake da wata rashin lafiya ko matsalar iyayensa ko iyayenta ko matsalar yanayinta ko yanayinsa sai zo ya kaddamar da istiqala sai ce to shi ya haƙura ya janye sai ka ji ana cewa ya yaudare ta wallahi kun gani ba wannan shi ma ba yaudara ba in dai har tabbas mutum ya yi gini a bisa kan gaskiya to haka zalika kuma mutum da zarar ya zo ya nemi mace ya ce yana santa sai ta ce ita ta ya yi haƙuri don Allah wata tana jin kunyar ka ne ta ce ba ta son ka ba sai ta ce ma ba ta son ka sai ta dan wata ƙarya ƙarya haka ba ƙarya ƙarya ba sai ta ce wallahi ai yanzu ma kusan an mata miji ko ta maka tauriya wuf kuma sai wani wanda yake test ta sai ya zo bayan ka sai ka ce ta yaudare ka shi ma wannan ba yaudara ba ce haka zalika ko ita macen ta ga namiji ta ce tana son sa sai ta turo ta nemi cewa tana son sa sai an ba ta uzuri to in ya ba ta uzuri kuma shi ma sai a ce ta ya yaudare ta kuma wannan ba yaudara ba ce to sai mu fahimci dai yaudara shi ma wannan wani babi ne wanda yake na da tsaho wa iza wa'ada akhlafa idan mutum ya alkawari sai ya saba to babin saba alkawari yan uwa shi ma babi ne wanda yake yana da tsaho wanda kuma matsala ce da a yanzu haka mun shiga cikinta Allah ne kaɗai zai iya kubutar da mu to amma a jimlace abinda malamai suka ce bayyanar waɗannan abubuwan a jikin mutum idan suka zama ɗabi'arsa ne ba wai a ce yau wane ya saba alkawari gobe ya saba kuma sa'an nan ya zama mustaqim ba ko yau wane ya yi yaudara gobe ya yi sannan ya zama mustaqim ya ci gaba da abubuwansa daidai kowa na yayi ƙarya ɗaya biyu ya dawo kan daidai to wannan duk ba za a kirga shi a cikin munafukai ba amma wanda ya mai da abin ya zama ɗabi'arsa da sana'arsa kuma yana yi ma baya jin yana yi to ko shakka babu wannan munafiki ne bayan na akwai sifofin munafukai da yawa waɗanda lokaci ba zai bari ba a yi bayanin su musamman a kowa cikin suratu tauba aka koma cikin suratu ah, suratul fatahi in aka koma cikin suratul ahzab an zo da abubuwa da yawa na sifofin munafukai wannan Allah ya kaddara mana mun samu lokaci da za mu dogon lakca akan munafunci ko a samu malamai su yin Allah da za a bayani a takaice a nan zan taka birki saboda na ci kusan awa ɗaya sai malam ya yi ta'aliki akan abubuwan da faɗa da fatan Allah ya raba mu da munafunci da rabuwa abubuwan da suke haifar da matsalar zuciya Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sa kama malam da alheri baka ji an yi tsirba ba a kabbala saboda karatun yana da alaka da kuwa amma da wasu kacaccaka da yanzu an yi kabbala Allah ya wannan shi ne Allah ya sa mu dace saboda haka dai gaskiyar magana ya kamata a ce abinda malam ya faɗa a ɗauke shi daga duniyar karatu a sashi ainihin wato duniyar aiki wannan ne shine shawarar da zan bayar dan uwa mala alƙasim mun so a ce ya zo bai samu zuwa ba saboda yanayin lokaci ko yana kan ainihin wato hanya amma ni abubuwa ne zan faɗa kamar haka wanda ba su da yawa saboda an ce ah, yanzu lokacin akwai hadari kuma ana ainihin wato yayyafi yanzu haka an ce akwai hadari ana yayyafi yanzu haka amma ni na ganin da mutane za su yi haƙuri da mun taƙaita karatun nan iya inda malam yi mai addu'a eh a tashi a cikin maganganun da malam ya faɗa ya faɗa abin da yake da alaƙa da son zuciya cewa yana daga cikin amaradu rashin lafiya da zukata ke fama da su wannan ya sa Allah subhanahu ta'ala yake ce mana afara aita manitta kada ilahahu hawahu baka ga wanda ya zarki son zuciya ya zama masu ya koma shi ne Allah da yake bauta ma ba na haka al qayyim yake faɗa cewa a duniya ba a taɓa bauta mu wani abu ba irin son zuciya ko da mutum an ce maka wai ya koma fegan ne ba shi da addini to ƙarya ne daga ƙarshe sai ka ga yana bauta ma son zuciyarsa idan zuciyarsa ta ce ya abu ya yi in ya ce ya bari sai ya bari to ya yi dogon magana a cikin maganganun da ya akan abin da ya shafi zuciya da kuma son ainihin wato zuciya shi yasa za mu ga gurin shaida Allah ya hana mu ya ce kada mu ba zuciya ya yi hallabi na amonu kunu ƙawamin da bilkista shahada a lillahi walau ala an fusukum walau alami an fusukum awul walidi ne wal aqrabi na in yakun ganiyan aw irin fallahu aula bihi ba, sai Allah madaukakin sarki ya hana yace wala tattabi hawa kada abu san zuciya sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya sayti wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu ya bi son zuciyar shi to shi yasa saboda shi an annabi ba zai bi son zuciya ba ma Allah ya kore yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha haka ya ce ma annabi dawudu ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa hakum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya sannan Allah ya kuma ce a cikin suratul furqan afara aita man ittakhadha ilaha huwa hawa afa anta takunu alayhi wakila sannan in ka kira mutane kai ambaliyan ayoyin qur'ani da hadisi kaga mutane sun kasa bi Allah ya ce fa in lam yastajibu laka fa annama yattabi'una ahwa to da zaran ka ga kai ambaliyar hujja ka kawo ayin qur'ani ka kawo hadisai kaga mutane sun kibi to an koma ban son zuciya ne kawai shi yasa malamai suka ce tsakanin kalman alhawa da alhaunu suna da alaka alhaunu wulakanci alhawa kuma son zuciya duk mutumin da ya bi abin da zuciyarsa take so to daga ƙarshe sai ya kai shi zuwa ga wulakanci da haka aka cewa innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi wa sari'u kullu hawa sari'u hawa ne san zuciya shine asalin wulakanci duk wanda ya kuskure ya hau san zuciya babu inda zai kai shi in ba ga ainihin wato tashar wulakanci ba daga ƙarshe yan uwa saboda ba lokaci abubuwa ne guda takwas zan faɗa wanda suke da alaƙa da sababin da ke kawo zuciyar mutum ta samu matsala sannan in faɗa abu guda ashirin wanda in zuciya ta samu matsala Allah ya samu dace wallahi ba lokaci ne kamar yadda malam ya faɗa amma akwai abubuwa da yawa a ƙarƙashin wannan maudu'in wanda yake da ainihin wato alaƙa da ainihin wato ita zuciya ɗin kun ga kamar misali malam ya ambaci daga cikin rashin lafiyar zuciya akwai almardu akwai rashin lafiya to wannan ɗaya ne daga cikin cututtukan da zuciya take fama da su wanda alƙur'ani ya faɗa kun ga akwai alkatmu rashin lafiya ne na zuciya Allah ya ce ka katama Allahu ala bi qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa sannan akwai al-inkaru da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ilahukum ilahun wahidu fallazina eh, sai ya faɗa cewa qulubuhum munkiratun wa hum mustakbiru Dai ne daga cikin rashin lafiya na zuciya sannan akwai al-insaraf sarafa Allahu qulubuhum bi annahum qaumun la yafqahu sannan akwai arran kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun sannan akwai azzaibu falamma zagu azaga Allahu qulubahum sannan akwai at-tabu zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun sannan akwai almayitu aw man kana maytan fa ahaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kamar maslihi fi dhulumati laysa bi khariji منها صنع في القساوة ثم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة duk wannan rashin lafiya ne wanda zuciyar dan adam take fama da shi shi yasa zamu ga a cikin suratul shamsi sai da Allah ya rantsuwa guda bakwai ya kawo jawabin rantsuwan yana da alaka da gyaran zuciya da yace wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wallaili iza ya gashaha was sama'i wa ma banaha wa nafsin wa ma sawaha sai yace fa alhamaha fujuraha sai yace qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha daka duk wanda ya tsarkake wannan zuciyar tasa to ya samu babban rabo wanda kuma ya lalata lalata ta da aiki mara kyau ya taɓe shi yasa al-imamu abu hurairah ya cewa al-qalbu ramzul hayat wa haqiqatul insan wa huwa fi dunya idan zuciyar dan adam ta ainihin wato daru abu na farko yan uwa saboda ba lokaci wanda yana daga cikin dalilan da ke sa zuciyar mutum ta lalace shine abu na farko shine albuqud an alhaqi da ma'rifatihi tan gaskiya bayan mutum ya san gaskiya kana ɗalibin ilimi kana zuwa karatu kana da alaƙa da inda ake karatu daga baya ka zo duk inda ake da alaƙa da karatu ka kakkaɓe wataƙila ka tafi neman duniya kuma ita ma duniya ta ki ainihin wato samuwa wannan shi yasa wasu mutane Allah ya ce falamma zagu wa قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة wannan shine abu na farko abu na biyu daga cikin asbabin da ke sa zuciyar mutum ta lalace ta mutu rashin lafiya ya kama ta akwai akalul haram cin haram dama annabi ya ce na daga cin alama na tashin alkiyama za a koma neman kuɗi ba a damuwa ta wata hanya ake neman kuɗin to cin haram in ban wanta wa annabi ya ambaci wani mutum a sha'asa a gabara ya tsili safa ya muddu ya dihin ila sama'i ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa kaza haram wa guzziya bil haram annabi ce fa anna yustajabu lahu wannan kenan abu na uku shi shine fi'ilul ma'asi aikata saɓon Allah na daga cikin abin da ke sa zuciyar mutum ta lalace malamai suka ce fa ma'asi to fil qulubi domin aikata saɓon Allah yana da wani irin tasiri wajen lalata zuciya shi yasa a wancan hadisin annabi yake cewa idan mutum ya je saban Allah in ya tuba ya cirance ya daina zanubin sai a goge saboda kana yin saban Allah sai a maka wani digo baki da ka tuba ka daina sai a goge wannan digon baki in baka tuba ba kana ƙara zunubin sai a ƙara kuma digon akai kamar yadda ka san sabon kwano irin farin nan inda za a sa shi a gida za ka ga tsatsa a kaɗan kaɗan take fara sauka a hankali a hankali sai an waye gari sabon kwanon da aka sa anguwa watakila in kana bako da kwanon za a yi maka kwatance in an waye gari wata rana sai kaga tsatsa ta rufe shi ga baki daya to haka sabon Allah yake dawa mutum a zuciyarsa shi yasa Allah sai yake kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun akwai tsatsa a zakatan mutane wannan kuma ya faru ne saboda abin da suke aikatawa na aiki sannan abu na hudu istima'ul muharram min al-kalam sauraron abin da ya haramta na maganganu kamar misalin kiɗa da makamantansu da haka malamai suka ce falgina sauti shaitan waƙa sauti ne na shaitan Allah ya ce wastaziz man istata minhum bi sautika ka Ka wanda ka samu dama a cikin sa da sautinka to yanzu yau watakila wani lokacin har a ɗakin Allah kawo kiɗa ake waje kiɗa kasu gidan tv kiɗa gidan rediyo kiɗa kiɗe-kiɗe ya yi yawa kuma duk mutumin da ya shagalti da sauraren kiɗe-kiɗe wallahi in ba sa'a ba sai kaga kuma an haranta masa sauraron karatun qur'ani shi yasa tsakanin sauraron kiɗa da sauraron qur'ani ba sa haɗuwa kuma kiɗan nan dan a gane sharri ne ko gida ne ake yawan sa kiɗe kiɗe in ba sa'a ba zama yake dandalin aljanu ne gidan saboda sharri da kiɗe kiɗe yake zama ainihin wato matsala sannan abu na gaba wanda yake daga ciki shine annazarul muharram ومشاهدة السور والأفلام الخليئة والجلوس الأمام أمام الدشو بالساعات الطويلة كلمت نافنين باطا yana daga ciki da kuma kallon tashoshi da kuma zama gindin dish lokaci mai tsawo wannan yana daga ciki kallon fina-finai nawa na batsa yanzu wasu da za ka karɓi wayoyinsu irin manya-manyan nan da za ka ga ana ɗibata haka to wallahi tallahi wani kawai Allah ne ya samu laci. ba ya ce a bakka za cikin gashinta sai wanda Allah ya masa rahama yanzu masu shiga harkar intanet ɗaya ne suke shiga su fita lafiya wannan yana daga ciki to wannan na daga cikin abin da ke sa zuciyar mutum ya lalace yan mata ba ma wanda waya ta fi hatsari a gurin su irin yan mata iyaye su bar 'ya'yansu yan mata suna rike da kafta kaftan wayoyi akwai matsala da kuma zama gindin dish lokaci mai tsawo wannan yana daga ciki don kallon fina-finai wanda ba su dace ba wani sai ya zauna awa biyar shida yana kallon fim da ma fim mai amfani yake kallo da da suke watakila wani zai iya cewa na fim ne mai amfani kuma kamar fim ɗin da nbc kwanaki suka yi na sai da na umar wanda ina ganin da dama ba su ma san da maganar fim ɗin ba wanda wasu bayan Allah manyan malamai irin su Yusuf Qadda wasu Salman Auda su waye su suka tsaya akai tarihin duk abin da yake ciki mara kyau na tarihin Umar wanda bai inganta ba sai da aka tace shi ranar da aka sa fim din a NBC duk duniya duk inda dan shi a yake sai da hankalin sai tashi to irin wannan fim din shine fim din da yake da kyau domin abin da yake rubuce ne aka nuna maka gashi amma mutum ya zai bata ma kansa lokaci da kallon fina-finai marasa kyau to wannan na daga cikin abin da ke sa gaskiyar magana mutum ya samu matsala sannan abu na shida daga cikin abin da ke sa zuciyar mutum ta lalace ta samu rashin lafiya ta mutu shi ne miyagun abokanai da yawan mutane wanda suke lalacewa maza ko mata za ka ga sababin wasu abokanai ne wani in baya zina kaga ya fara za ka ga ta hanyar abokan shi ya koya wani in bai shan kayan maye kaga ya fara to za ka ga ta hanyar abokan shi ya yi mai ya koya wannan yana daga ciki sannan abu na bakwai al'injira fi tayyarar hayatul gadira kutsawa neman duniya ta kowane irin hali wannan yana daga cikin dalilan da yake sa zuciyar mutum ta samu matsala ta lalace ta mutu bayan kuma na sanar manzan Allah ya ce mana a duniya mal'unin mal'unin mafiya illa zikirar wa ma walahu wa alimun wa muta'allim wa'annan su kadai ne wanda ba tsinannu ba sannan abu na takwas shine mutum ya kasance wato yana mantawa da mutuwa ko tunaninta baya ne. wannan na daga cikin asbab din da ke sa zuciyar mutum ta lalace ta bakin wani ya yi lissafi cewa zai shekara zai tafi yawon duniya zai zo kano zai shekara goma ya je ka duniya shekara goma ya je can yi shekara goma an ce to kai ko tunanin mutuwa ba ka yi ya ce to aita take neman shi ba shi yake neman ta ba ina ruwan shi ina ruwan shi da yana wani tunaninta to wannan yana daga ciki Allah ya sa mu dace da wayannan abubuwan a gurguje zan faɗa wata rana in mun samu lokaci sai mu shari'a a su idan zuciyar dan adam ta samu matsala na daga cikin abin da zai sa ta gyaru abu na farko shine qira'atul qur'ani bitadabburi والتفكر فيه karatun ƙur'ani da tadabburi akan abin da mutum yake karatu na Alkur'ani wafi fi ma sahha anin sallallahu alaihi da kuma abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan mutane kun ga kamar yadda aka ce ba a so a yi nisa da karatun ƙur'ani to wani ko a shekara ba zai iya sauke maka ƙur'ani ba wani ma bai ma iya karatun ƙur'anin ba kuma bai shakka ya mutu ya je gaban Allah bai iya karatun littafin shi ba kuma ya iya karanta komai a duniya amma ban da Qur'ani akwai matsala abu na biyu ta qalilul akal karanta cin abinci kun san muna da ciwon yunwa ulcer kenan to akwai kuma ciwon koshi ba haka bane shi yasa duk abin da ya shafi harkan health wajen cin abinci ko rashin ci aya guda ɗaya ce ta tattare shi ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washarab Allah ya san dan adam ba zai iya rayuwa ba sai ya ci sai ya sha sai aka ce ka ci ka sha amma wala tusrifu kada ka wuce gona da irin wajen ce sai yasa in mutum ya yawaita cin abinci sai ya samu matsala ka ci abinci lokacin da buƙatar ta taso kuma ka ci daidai kar ka zo ka dinga ɗiba girki ko da yaushe duk sanda za a ganka sai an ga bakin ka yana motsi kana cin wani abu wannan akwai matsala shi yasa suke cewa man akala kasiran wa shariba kasiran nama kasiran wa kasira kasiran duk wanda ya yawaita cin abinci da yawa to zai yawaita ɗiban ruwa da yawa to zai yi bacci da yawa kuma zai hasara da yawa wannan kenan sannan abu na uku ya layli wa ihya'uhu bil ibada tsayuwar dare da kuma raye daren da ibada wannan shine abu na uku abu na hudu addu'a waqtina mu waqtu waqtul ijaba addu'a da kuma ribantar lokutan da ake karɓan addu'a shi yasa za mu ga da Allah ya faɗi cewa fa amman ladina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu tiga alfitnati wa a to da ya gama sai ya dawo kan masu imani suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh na wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab da haka sai mutum ya haɗa da addu'a sannan abu na biyar shine mujalasatu salihin zama da mutanen kirki in kana zama da mutanen kirki sannan za ka ɗauki su ka fara kana yi baka ma sani ba haka ma zama da mutanen banza yana da tasiri gurin lalacewar mutum shi yasa za mu ga hadisin nan na riyadu salihin na mutumin da ya kashe mutane ɗari ɗin nan da ya zo ya ce zai tuba ai bayan ya ce masa zai tuba sai ya ce masa to ka garin da kake domin akwai miyagu mutane shi yasa in mutum yana laifi in ya ce ya tuba idan ba ya canza abokanai ba su abokan da ake tare da su su za ka da sun ce a ku shi ai kwana biyu ne zai dawo wannan yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa sannan abu na shida shine samtu amma layan bani kai shiru akan duk abin da bai kamata kai magana ba kun san wani akwai mutanen da wasu ma saboda surutu su cikin al'umma BBC ake samu su duk inda ka gan shi za ka surutu ya ce da abin da ya kamata magana da abin da bai kamata ba za ka ga zuba zance kawai yake wallahi idan mutum a cikin shiru akwai kwalliya za ka ga duk mutumin da ta surutu in ba sa'a ba kuma sai an cika tare shi an ce mai kafa hada tsara bayani ba haka bane to in ka kame abin da bai kamata kai magana ba baka magana ko alagara ba za ka dama kanka matsala ba sannan abu na bakwai shine al-isti'ada an an ahal al-fusuq wal ma'asi nisantar ma abuta fasikanci da saban Allah abu na takwas shine akalul halal cin halal da kuma nisantar walitti'adu an akalul haram da kuma nisantar cin haram da abin da yake akwai shuba a cikin shi abu na takwas itinabul munkarati wal malahi nisantar abubuwan ki da kuma ainihin wato kayan wasanni da shagaltuwa da ainihin wato wasanni yanzu wasanni na nan an cika duniya da su akwai kwallon hannu akwai ta kafa nan gaba mu san kwallaye ma da za a ba haka ake ta yi sannan abu na goma sai iktinamul auqatu ko iktinamul auqati wato ribantar lokuta bin naf'i ko bin nafi min al aqwali wal a'mali mutum ya ribanci lokutansa da yin maganganun da zai ya zamanto masu amfani haka aikin da zai a lokacin da yake da shi ya zamanto yana da amfani na daga cikin abin da mutane ba sa mutuntawa akwai lokaci shi yasa da ku ga mafi yawancin ɗaliban ilimi da suka san muhimmancin lokaci idan ka zo wa mutum a lokacin da bai kamata ka zo masa ba sai ku dinga samun matsala da shi shi wani sai ya duba lokacin da baya komai sai ya tashi ba tare da sanar da kai ba sai ka ganshi kawai wa ya zo ne kai kuma abubuwa sun maka yawa ka san muhimmancin lokaci in ka ce ba za ka saurare shi ba a samu matsala to wannan yana daga ciki sannan abu na goma sha ɗaya shine al-iktaru min as-siyam wa at-tatabu'u wal yawaita aikin hajji da kuma bibiya ko yawaita aiki a azumi da kuma bibiya mutum ya aikin hajji ya umara idan yana da dama sannan abu na goma sha biyu shine al-khalwatu bin nafsi wa muhasabatuha mutum ya dinga samun wani lokaci ya keɓanta shi kaɗai ya makansa muhasaba ya ga aikin da ya yi mai kyau ya ƙara ya ga aikin da ya mara kyau ya rage sannan abu na goma sha uku shine al'ilmu bi anna Allah muttali'un alal aqwali wal a'mal kasancewa duk inda kake Allah yana tsinkaya da aikin da zaka yi ko maganar da zaka yi wannan sai ya takaita maka wajen faɗan maganar da bata dace ba ko aikin da bai dace ba sannan abu na goma sha hudu shi birrul walidaini biyayya ga iyaye na daga cikin abin da ke sa zuciyar mutum ta gyaru kwanan nan wata matsala ta faru a Kaduna wani yaro ne masa ta mai faɗa ya yi wani abu ba daidai ba ya ɗauko manjagara ya kwakwada mata ya kwakwada mata manjagara sannan akwai wani shi kuma akwai wani jakshin irin marasa jin nan suna zama sun ce dama duk wanda baban shi ya ce je ka za ka gani in ka zo mu za ka gani haka ta kafa <laughs> wani daga cikin wani yaro baban shi da safe ya fito da mashin zai tafi aiki kawai sai yaron ya zo yana da mashin din baban yana da ko wallahi sai ya ji ya sai da mashin din to tunda ya fi karfin baban baban yana ji yana kallo aka yi hakuri ya sakan mai mashin din sai ya tafi gurin wadannan yan iska sai ce to gashi fa gashi wani ga abin da ya sai ya daga waya sai ya kira shi ya ce wani ya ka kawo mashin din nan yanzu yanzu nan in ba haka ba ko sai na yanka ka wallahi kafin ka ce me sai gashi ya zo ya kawo mai mashin din ya tasa shi gaba ya ce mu je ka mayan mai da mashin ɗin kuma ka bashi hakuri. aka je ya mayan mai da mashin ɗin ya bashi hakuri kuma ya ce wallahi kowa yau ko wani ne zai ɗauke mashin ɗin nan wallahi sai ka biya mashin ɗin nan to Allah ya kiyaye kaga tun da ya rena uban shi aiko dole mutunta wani a titi inda iskanci kake takama da asali wanda ya fi ka iskanci ayi to wannan yana ciki sannan ziyaratul quburi kai ziyara makabarta fa inna ha tuzakkiru al-akhirah yana tunatar da mutane zuwa lahira wani ya ce a da ne amma a yanzu da hasata ake a makamata sai ana faɗakarwa ana alura da aljihu eh? wanda ya sata a makabarta wata aya za ka jami ko hadisi ka mai wa'azi da <laughs> ƙarshen wa'azi mai wa'azi ba mai za ka mai kai mai wa'azi Allah ya kiyaye sannan abu na sha shida sai a sadakatu yin sadaka wata faƙulul fuƙara wal masaƙi da kuma bincike akan suwaye talakawa suwaye ainihin wato mabukata wa ma'arifatu ahwalihim da kuma sanin halin da suke ciki dan a taimake su in mutum yana da hali Allah ya bashi duta wannan yana ciki sannan sai ziyaratul marda ziyaran marasa lafiya wa man yu'aruna sakaratul maut sakaratul da wanda suka kai gargara sun kusa mutuwa yanzu kowa ya san mutuwan nan ka kalli rago idan ka kwantar da shi in ka tora mai a kaja inda yake kakari in zai mutu kuma Allah cewa ya kullu nafsin za'iqatul maut yanzu shi ya dandane nashi zauku na mutuwa ya dandane ya mutuwa take kai kuma naka yana wa yana zuwa to ka je asibiti ka ga marasa lafiya wanda suka kai gargara in ana mutuwa ya ake mutuwa to ba ma mutuwan bane matsala za a mutu da imani ko za a mutu ba ba a sani ba shine sannan abu na goma sha takwas shine al-muhafazatu ala al-salawat kiyayewa kan sallah sallar jam'i da kuma sallar juma'a sannan abu na goma sha tara shi ne a tafakkur fi makhluqatin lahi yin tunani cikin halittun Allah yanzu na daga cikin matsalar mu abinda Allah ya yi, abinda bature ya yi, sai kaga an zo an zagaye ana ta mamaki an samu wani ci gaba a duniya amma abinda Allah ya ba a wani mamaki a kan shi wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ribun bayan ku duk abin da Allah zai za ka ga shi ne abin da in yi shi ya fi itikanin fiye da kuwa yanzu rana tun da Allah ya kafa duniya yau shekara nawa ba wanda ya san shekarun duniya amma ba ka taɓa ji ba ana sanarwa cewa to jama'a da Allah rana za ta dauke na sati ɗaya da haka za a hau sama za a dan yi wasu gyare-gyare tukunna ka taɓa ji saboda wannan ranar da take fitowa ta ji sun Allah alladhi na kulle shay'in yanzu nan kowa daga cikin mu yana siyo takalmi Allah ka kaɗai san takalman da muke siya wani takalmin in ka siya ka kalli ƙafarka ka tabbatar ya fi ƙafarka ƙarfi amma idan kana sawa takalmin ne yake cinyewa ko kafa kake cinyewa takalmin ne yake cinyewa ya ba ƙafarka? saboda ita wannan kafan sun Allah ya lari a tsana kullu shi'in ba haka bane yanzu kun dan adam da Allah ya yi shi ya san zai kwanta ta dama da hagu sai ya masa kunnuwa a kunnansa sai aka yi shi wani sufurin sufurin sai da diyar da zaka kama shi ka sake shi zai dawo yadda yake da aka dan ka kwanta ka danne shi da ka danne shi ka daga zai koma yadda yake ba za ka gane haka ba da za a yanke maka kunni ba wata fata da za a yanko a jikinka wacce za a sace daidai da ita ba haka ne? saboda wannan sun Allahi allazi atqana kulli shay'in shi yasa Allah ya ce wa fi anfusikum afala gusiru? amma mutane ba sa wannan tunanin ba a yi shi yasa zamu ga masu imani Allah sai ya ce mana inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari sai ce ayatin الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سيتي ويتفكرون في خلق السماوات والارض ɗaya daga cikin sifin masu imani suna tunani akan abin da Allah ya ajiye na halitta a sama da ƙasa Allah ya sa mu dace yan uwa abu na ƙarshe shine annazaru fi awaqibul zalama kallon ƙarshen azzalumai wattugati da kuma wanda suka wuce gona da iri wal ne da mabannata a doron ƙasar nan allazina qassahumul qur'an wanda qur'ani ya ba labarin su ka kalla ka gani in kana so kai wani zalunci ko ɗagawa ko kama karya kafin kai akwai wanda ya riga kai da yayi ya Allah ya yi masa kai ma kar kai in kai irin abin da Allah ya yi masa shi ma zai maka to wannan yana daga ciki da haka wannan shine karshe dan uwa wannan aure muna maka fatan alheri Allah ya sanya albarka Allah ya bada ainihin wato zuri'a tsayyiba Allah subhanahu wata'ala ya sa a ce gara da aka yi fitintinu da rigingimu irin na auren wannan zamanin Allah kuma ya tsare mu gabaki daya da haka iya abin da zamu abin nan kenan dan uwa Allah ya kaddare shi da karasuwa ba muna masa fatan alheri mun sani ko akwai wani abu da zaka kuma cewa an akwai wani abu da zaka abin nan sai maganan wannan karatun na malam kabiru gumba ne, da ya yi a kan adalci a musulunci a tsakanin al'umma wannan karatu yana da muhimmanci akan yan uwa sun neme shi Allah ya samu dace ana samun karatun a waje assalamu alaikum ko wani abu da ba wata tambaya da take da alaka sai a kira Sallah.